A ƙarshen watan Oktoban da ya gabata ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta aiki da dattarin zuwa zauren Majalisar Dokokin Kano, kamar yadda ta miƙa shi ga sauran majalisun dokokin jihohi. Tuni dai Majalisar Wakilai da takwarata ta dattawan Najeriya bakin su zo guda game da sassan da za a yi wa kwaskwarima. kuma tilas ne sai kashi biyu bisa uku na yawan majalisun jihohi sun amince da gyare-gyaren kafin a tabbatar da su. muna kallon wannan aiki a matsayin aiki da yake da muhimmanci a gurinmu aiki da yake da matukar daraja a fahimta da aikin majalisa dama ce wacce Allah ya bamu mu sanya bakin mu mu ba da gudunmuwan mu wajen tsara wa Najeriya abin da za ta rayu akan shi garuwa wanda ba mu san iya adadin kusa za mu duba abin da mu muke da a akan shi da wani su ma kawo mana matsayin ra'ayin su mu ga cewa yayi daidai da wannan abin da aka kawo a gyara in mun ga yayi daidai mu ma za mu ba su goyon baya a matsayin yes mun ga bai mana daidai ba za mu ba goyon bayan mu a matsayin nu. Honorable Abdullahi Ilyas Suryasa kenan da ke tsawatar masu rinjaye a zauren majalisar dokokin Kano. Shi kuwa wakilin fage a majalisar Abdullahi Yusuf Ata cewa yake. Mun ga sabon abu wanda a wancan lokacin bai shiga cikin abin da muka gabatar ba. In dai ya shafi rayuwar mutane wanda zai inganta rayuwar al'ummarmu da addininmu za mu yadda da shi. tun farkon wannan shekara ne aka nemi ra'ayin 'yan Najeriya game da sassa da kuma batutuwan da ake muradin shigarwa ko a yi musu kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulkin kasar. Ina ɗaya daga cikin mutanen da muka je a constituency na Rimin Gada Tofa da Wakin Tofa muka yi iyaka bakin ƙoƙarinmu muna bi sadara sadara muna ƙoƙarin wayar da kan al'ummar jihar Kano ko kuma wannan mazaɓa me ake nufi da wannan guri kuma menene ra'ayinsu. Mun yi ƙoƙari mun yi wannan abu da Hausa mutanen mu sun faɗi ra'ayoyinsu inda suke gani ya kamata su ci su yarda sun nuna mana ra'ayinsu na yarda inda ba su yarda ba sun nuna mana ra'ayi kuma an ɗauki wannan rahoto wakilin ya tafi da shi majalisar tarayya sun yi da abin da suka yi yau ga sun dawo mana da shi. honorable shu'aibu tambayi doka dawa kenan wakilin murimin gado da tofa a majalisar kano. bagajin ra'ayin jama'a akwai kuma kudurorin da wakilan taron kasar da aka yi suka cimma waɗanda su ma ake so a shigar da su cikin sabon kundin. honorable abdul a abdulhamid daga minjibir ya yi tsokaci akan wannan an yi taron ƙasa na dubin kundin tsarin mulkin nan inda aka kawo sharori da yawa wanda wannan sharori da aka kawo su majalisar tarayya ta zuwa ta tace ta amince da irin wanda ta turo mana din a yanzu ko kuma za mu zauna mai nazarin su domin mu ga cewar ina ne al'ummu suka amince da abin da aka kawo ina ne kuma wanda al'umma ba amince ba sannan mu hukunci a kai mu tura mai musu shin ko majalisun dokokin arewa sun taɓa yin wani zama domin cimma matsaya game da wasu batutuwa da aka bujuro da su a cikin aikin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar honorable hamis ibrahim shine mataimakin shugaban majalisar dokokin kano wannan gaskiya ne an yi wannan zama kamar yadda sai da aka yi zama na majalisun jihohi na najeriya baki daya kai bayan ma wannan an yi na majalisun jihohi ma na yankin yammacin arewa wadda haka ina tabbatar maka mun yi iyakacin iyawa mun kuma mun yi aiki mai yawa akan wannan aiki wanda na tabbatar in Allah yadda za mu fito da abin da zai amfani. Honorable Hamis Ibrahim kenan mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.